Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka soma wasannin kwata final ko kardo final na kofin kwallon kafa na kasar inda ranar jiya USGN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta kara da AS Sonidep a Stade Municipal na babban birnin Yamai. Sai kuma wasannin da suka rage ne na AS Nijilak ta wutar lantarki da GS Tawa a babban birnin Yamai a Kokana ta Arlit jihar Agades a Arlit a can jihar Agades za ta karɓi bakuncin tagur provincial ta doso sai as duwan ta custom ko kuma ta duwan ta jamhuriyar nijar a yamai za ta karɓi bakuncin as university ta babban birnin yamai a wasannin ƙwallon kafa na jiha jiha na ƙasar faransa kuwa wata wasa ce da ta wakana a ƙarshen makon jiya ta kawo rudani sosai inda Arles Fas ta yi wa Septems ci 21 sai dai wannan nasarar ce ta baiwa club ɗin na Arles Fas damar jan ragamar rukuninsa saboda tserewa da yawan cin kwallaye a raga gaban 'yan kwallon martig wannan ya haifar da shakku da ma zargin yin sarande a wannan karawar inda tuni hukumar kwallon kafa mai kula da kankanan azuzuwa ta kasar faransa ta girka kwamitin bincike game da wannan karawar a dai wasannin kwallon kafa ba kasafai ba ake ganin irin wannan ci kaca na sama da kwallaye 20 a karawa guda ita ko hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko caf a yau talata ne ta bada sanarwar zabar kasar morocco domin karbar bakuncin karo na karshe na wasan kofin champions league na kwallon kafa nahiyar afirka na wannan shekara ta bana ta 2022 hukumar dai bata bayyana a kowane gari ne ba a kasar ta morocco za a gudanar da wannan karawar ta karshe amma ta sake zaben wata kasa ne bayan da kasar senegal ta yi jifa da wannan tayin da aka yi mata a can baya yayin da kasar ta morocco ce kawai ta yi saura daga cikin waɗanda suka suka buƙaci karɓar bakuncin karawar za a yi karawar ƙarshe ta bana ta shekara 2022 ta wasan kwallon kafa ta champions league ta nahiyar afirka a ranar talatin ga watan mayu nan da muke ciki idan allahu ya kai mu yanzu haka dai a wannan kwambalar a karon kusa da na ƙarshe karo na farko kungiyar kwallon kafa ta kasar morocco da casablanca ce ta wa petro luanda ci uku da ɗaya a luwanda ƙasar angola yayin da al'ahali ta kasar misira ko kuma egypt ta wa antan setif ta kasar algeria ci hudu da nema a karawarsu na farko kungiyoyin za su sake yin karawa na biyu biyu ne tsakaninsu domin tantance kowace ce daga cikinsu za su kai ga wasan karshe na champions league na kwallon kafa na nahiyar afirka na wannan shekara ta 2022 haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Niger.